Zuri'a Biyu littafi na 21 Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa nan tashar kyama littafin zuri'a biyu littafi na 21 littafin da ya gabata littafi na ashirin. mun dakata ne daidai inda alhaji al'amin ya zuba musu ido yana tuna maganan kanwar shi sai yanzu ma na tuna ma da hakan ma ba zancen kotu ne ba a so ba tonuwan asiri ne kawai damuwa kasancewar alhaji almustapha babban mutum ya san mutum ɗaya na jin maganan nan shikenan kowa ma zai ji ya share zufan da ke goshin shi ya kai idon shi kan fuskan alhaji almustapha ya ga zufa diga yake a jikin shi tirka shi ya faɗa da ƙarfi a littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka dakata littafin ya samu rubutu daga ruƙayyar ibrahim gawata wanda ni abubakar sadiq na mijuwa nake karanto muku shi a ƙarƙashin ɗaukar nauyin wasu bayan allah mutane goma sha ɗaya haɗin gwiwarsu in muka nuna musu muna tsoron zuwan su kotu daɗi za su ji za su yi amfani da wannan damar su dinga ci mana mutunci tunda da suka san gidan nan ya zama dole ne mu yi fesin reality a yi ta ta ƙare, ko da ma tafi Ki ba su ƙaramin lokaci kuwa dawowa za su yi, ko nawa suka karɓa, amfanin da za su yi da ɓoyewa da muke yi su dinga yin amfani da wannan damar suna mana abin da suke so. Bayan sun gama, a ƙarshe abin da ake gudu sai ya faru, dole sai ƙwan ya fashe, goma ma tun kafin kowa ma ya wahala a yi ta ta ƙare, kowa ma ya huta ya san ma matsayin shi. Momi ta kama kai tana jijjigawa cikin kuka ta ce, Kai na, kai na ni Amina wani irin rayuwa ce wannan wai. why me, why me. Ba wanda ya iya ce mata kanzil don ya zama dole ne ta yi kuka, ko Allah zai sanya ya mata ma zuciyanta. Hajiya Ina ta ce yi kuka Aminatu, ki yi kuka. Ya zame miki dole ki yi kuka, da zan samu hawaye na ya kwaranya, kamar ma inda na ke ke kwaranya da na ji daɗi. da ke tana ta fama da ciwon kafa ta janyo amina jikinta ba tare da ta tashi ba ta haɗa ta da jikinta ta cikin tausayi ta ce ba karamin tausayin yarki nake yi ba, ba ƙaramin tausayin 'yarta take yi ba, ta kama ta ta rungume ta. Dadi ya dafa kirji don zafin da yake mishi yana jin kamar ma ya fi kowa bukatan kuka a wannan lokaci sai dai kan bai samu daman yin kukan ba. Sai zuciyar shi da ke ta ga ciwon kai mai tsanani a cikin kwana ɗaya da awanni ya canza ya fita ya cin shi. Matsalan shi Farida ya zama ya za ta yi in ta ji maganan nan wani irin yanayi za wani irin yanayi za ta shiga wani irin yanayi ya rinka jin kanshi kila ma ta cutar da kanta ko ma ta ce ma za ta kashe kanta tunda dai ya san halinta da mugun zafi rai wani hali take ciki a yanzu abin da ya faɗo mishi a rai kenan take ya miƙe ɗakinta cikin tausayawa hajiya inna mahaifiyar shi ta raka shi da ido a zuciyarta ta ce Allah na gode maka yaron nan yana da yara da bai taɓa haihuwa da bai taɓa haihuwa ba ba a san ma halin da zai shiga ba. Sai a lokacin guntun hawaye ya zubo mata ta saka bayan hannuwanta ta share tana mayar da kallonta ga Amina da ke kwance a jikinta sai sauki a jin zuciya take akai akai. Shiru ne ya gauraye wajen na 'yan seconds kowa da irin tunani da yake yi. Hajiya Inna ce ta kawar da shirun da cewa yanzu me muke ciki me ya kamata mu yi me ya kamata mu fara da shi. ban sani ba hajiya wallahi ban sani ba gaba ɗaya lissafi na ya kulle na rasa kalan tunanin da ya kamata na yi cewar alhaji almustapha kamar zai fashe da kuka kai yake ma mahaifiyar tasa har yana yarfa hannuwa kamar ma karamin yaro ji yake ma babu abin da yake bukata kamar ma ya ji shi a jikin mahaifiyar tashi ko zai ji saukin zogin da zuciyar shi ke mishi amma ba halin haka da a ce manyan 'ya'yan shi suna nan da ya kwanta a jikin mahaifiyar shi ko da a ce shi bai girma ba da ya kwanta a jikin mahaifiyar shi ko ya ji sanyi a cikin ran shi ya dafa kan shi ya ce hajiya me zai faru in princess ta ji zancen nan wani hali za ta shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un momi ta miƙe zaune ba tare da ta share hawayen da yake daskare akan fuskanta ba ta ce kai fari da kake yi ko ni kuma na ‘ya'yana da al'umma nake in suka ji me kake tsammanin zai faru wani ido za su kalli uwar da ta haife su da shi duk da yaran tun da no har suna nuna min ma babu komai ai kaddara ne amma na san cewa ba su sani ba Na nasu hasashen daban ne ba abin da ya shafe ni da sanin farida don ita ce ma ta jawo wa kanta tunda duk abin da ya faru kuma kanta zai kare magana take yi cikin zafin zuciya kuma ba karamin fusata ta yi ba ta kara da cewa ai duk kai ka jawo mana rashin tarbiyyar farida kullum in na yi maka magana baka ji sai ka ci gaba da yin ma abin da ka ga dama ko kana shagwabata duk wanda mata ta wulakanta kana nuna mata kamar ma daidai ne da a ce an nuna mata bata da ikon wulakanta babba da ko da wasa ba za ta fara marin ba kowa zuba mata ido ya alhaji almustapha kuwa share zufa yake yi yana ganin kuskuren shi akan tarbiyyar Farida don ya san Fa'iza ko tana hauka ne ba za ta fara ɗaukan hannuwa ta mare babban mutum ba. Tirka shi ya faɗa zuciyar shi. Alhaji Al'amin ne ya ce yanzu dai ba wannan ba duk wanda ya zama past tense sai mu fuskanci wanda yake a yanzu. Ya zama dole ne Farida ta sani. Tunda da dai gaba ɗaya abun nan a kanta ne, goma ma da yanzu a gida ta mu kwantar mata da hankali kafin nan ta je a waje ko kuma ma a ce mata za mu je kotu saboda kaza da kaza doguwar ajiyar zuciya ya sauke yana dafa kirjin shi hajiya ina ta ce kwarai kuwa kira min ita tana nuna matar al'amin za ta miƙe kenan fadi ya fito daga ɗakin shi da yake bai je makaranta ba yau saboda baccin da ba su samu ba jiya ya zauna ya rama bacci hajiya ta ce yawa fadi kira min farida ɗaki dadi ya kasa ya kasa tsaye ya kasa zaune can ya ce hajiya don Allah ba inda za a yi kar Farida ta ji maganar nan na san halinta wallahi in ta sani akwai babban matsala na san halinta da zuciya harara umma ta jefe shi da shi ta ce kai ba ma son iskanci ka shiga hankalin kafa. na ga alama kai ta wannan fitsarariyar kake yi ko ba ta matarka da halin da za ta shiga ko 'ya'yanta za su shiga na halak ba ko ka koma ka zauna kuma ma ka samu natsuwa jikin shi har rawa yake idan tashin hankali ya dafo kaɗan ya ɗan dafa wani wuri ya tsaya fa'an na ta buga ƙofar farida ta yi banza da shi kamar ma bata je shi ba ya kai mintuna uku yana bugawa bata kula shi ba fashi za ta shigo da sallama da ke tes kawai dai za ta yi shi yasa ma tana gamawa ta dawo ba tare da ta tsaya jiran sauran lecture ba da sauri ta karasa cikin ka ta je ta fada jikin kakar ta sannu sannu da zuwa kakus ta fada cikin zolaya ta mayar da kallanta ga ɗaya kakar tata ta ce umma ke kuma ma wannan zaman da kika yi fa sai ka ce ma an miki mutuwa please ku kwantar da hankalinku ba na son kuna sakawa kanku damuwa kun ga kun gama tsofa kar ku je ma ku karasa ku je ku karasa kanku ku bar ni da kewa Hajiya ina ta yi ƙoƙarin ƙaƙalo murmushi ta ce fa'iza Allah ya miki albarka ta shafa mata kai amin hajiya ta ta faɗa tare da sunkuyawa har ƙasa ta gaishe su duka ta miƙe don shiga ɗaki hajiya ta ce je kiki kira min wancan yarinyar ko bata tambaya ba ta san da wa take magana dare ɗakin ta wuce fadi yana tsaya a wajen ya gama cika don mahaushi ya bar wajen zuwa ɗakin shi yana mita Allah ya sauwaƙe a ce mutum ba shi da halin ƙwarai ko guda ɗaya tana ji fa ina ta buga mata kofa amma ko amsa ba ta yi ba gashi ma nan abin tausayi ita kuma ba ta ma ga menene ma abin da za ta damu kanta da shi ba bugun duniya amma ta taƙi amsawa ba tare da mata buɗe kofa ba har iyayen nata sun mata magana ta ki kula su gashi ta saka ki a ciki bare ma a buɗe kofan kuma mai ƙarfi ne bare ma a yi tunanin ballawa har suka hakura suka koma suka zauna tsakiya jiya ta ita ce shegiyar yarinya mai bakin zuciya to wannan irin shaidaniyar yarinya yau shi ma zaka ji tausayinta ai damuwa na Amina da 'ya'yanta amma ko kaɗan ban ji tausayinta ba kuma ba na tausaya mata kuma ba zan taɓa tausaya mata ba umma ta kalli yayata ta ce yaya ya kamata mu fara kashe wani wutan ne fa'iza da Fati ya kamata a fara sanarwa kafin a je kan mahaifiyar eh, mahaukaciyar dama ni ban damu da ita ba in ta ga dama ma kar ta buɗe sai ranar zuwa kuɗin ta je da kanta ta je can ta ji mai faru in ya so ta haɗe zuciya a wurin mata mutu kowa ma ya huta hajja ina ta ce kuma fa haka ne kirawo min su alamin ya kwala musu kira daga inda yake zaune dukkanin su suka fito kusan a tare waje suka samu suka zauna cikin zulumi hajiya inna ta ce Hajiya Inna ce ta fara da sa musu albarka ta kara da cewa mu musulmai ne mun yadda da ƙaddara mai kyau ko akasin haka na yadda da tarbiyyar ku da ilimin ku ina fatan abin da zan gaya muku yanzu za ku yi haƙuri da shi ku tarbe shi da hannu bibbiyu don jarabawa ce gare ku baki ɗaya duk lokacin da ka shiga tsananin rayuwa kar ka manta da abubuwa kamar haka ku tuna cewa jarabawa ce daga ubangiji wanda ya fi kowa son ka da kuma ƙaunar ku ku tuna cewa ubangijin yakan yi maka gata ne don ya kankare maka wasu zunubanka kuma ma ya ɗaukaka maka darajarka yakan jarabce ka da abubuwa da dama ku tuna cewa an jarabci annabawa da manzanni da salihan bayan Allah waɗanda ma suka fi ku babu wani annabin da ya rayu salon alon babu wata jarabawa a rayuwar da Allah ya ɗora masa ku duba da kyau ku ga ikon Allah a cikin mutane wani Allah yakan ba shi lafiya amma sai ya hana shi kuɗi ko arziki da zai dinga walwala da su rashin kuɗin nan sai ya dinga tada mishi hankali wani kuma Allah sai ya ba shi kuɗin ya hana shi lafiyan da zai ji daɗin kuɗin wani kuma Allah zai ba shi ‘ya'ya masu albarka amma ya bar shi ba wadata misalai suna nan da dama idan na ce zan kawo muku don haka kada ka ce za ka rayu babu jarabawa idan jarabawar ka ta zo a yanda Allah ya tsara maka sai ka karɓe shi annobi biyu ka roƙi Allah ya fitar da kai lafiya To, na ku jarabawa zan faɗa muku yanzu. Ina fata za ku yi tawakkali ku karɓe shi da hannu biyu ku kuma gane cewa kowa baya wuce ƙaddarar shi sannan ba son mutum ba ne a ce nashi jarabawan ya zo da zafi. Fa'iza ta kaɗa kai ta ce sha Allah Hajiya za mu karɓe shi. Hajiya ina ta ja dogon numfashi ta sauke don idonta a kan Hajiya Amina da jikinta ya fara karkarwa kamar mai zazzaɓi har bakinta yana kaɗawa. Ki kwantar da hankalinki Amina wannan kaddaran ki ne. Ba ke kika rubuta da hannunki ba. ba na son kina tada hankalinki. Mayar da kallonta wajen yaran ta ce, ina son in sanar da ku cewar Farida ba 'yar mahaifinku ba ce. Kowa a ɗakin ya yi mamakin rashin nuna damuwansu da shock akan zancen. Suna tsammanin yaran za su ma fara ihu ko kuma su ɗaga hankalinsu sai ga akasin haka. Ta ɗau lokaci tana kallon su ko wani zai ce wani abu a cikinsu sai ta ji ba wanda ya tanka. Ta shafa kan Amina kafin ta ci gaba da magana. Wancan da ya zo jiya shine mahaifin Farida. tsautsayi ne ya gifta da ita lokacin suna makaranta duk da a lokacin har da laifinmu don sun nuna cewa za su yi aure mun hana har shi emekan ya nuna zai musulunta muka ki a lokacin muka tsangwame shi ba mu ma yarda ya zo kusa da mu ba bare ma mu gane halin shi mun kyamace shi sosai don addinin mu ma ba ɗaya ba ne a haka tsautsayi ya afku har Allah ya bada rabon farida abin da nake so da ku ta ci gaba so nake ku gane cewa duk wayanka baka isa ne ka wuce kaddaran da Allah ya daura maka ba dama can Allah ya kaddara akwai rabon haihuwa tsakanin Amina da Emeka babu ruwa kaddara koyaye ta zo koyaye za ta zo maka kuma koyaye ta zo sai ta faru bata damu da yanayin addini ko yare ko da aure ko babu ba haka ta sauka a kansu Allah ya tsaga fitar Farida tsakankaninsu, ba ma da tsumi, ba ma da kuma dabara. Ga shi mun ki sauraron shi, bare ma mu fahimci hakan. Mu yi musu aure, don Allah ku yi haƙuri, kar ku ji haushin mahaifiyarku, ita ma ba da ta ba ne, ƙaddaranta kenan. Ta yi nadama sosai, ta yi kuka, ta yi dana sani, amma me Allah ya yi Farida sai ta yi rayuwa a cikin ku. Akwai mutane bakwai da Allah yake so cikinsu, akwai masu tuba. Lallai ne Allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsarkakewa, masu adalci, kuma idan ka yi hukunci to sai ka hukunta a tsakankaninsu da adalci. Lallai ne Allah yana son masu adalci, masu kyautatawa, waɗanda suke ciyarwa a cikin sauƙi da tsanani kuma suke masu haɗewar fushi kuma masu yafewa mutane laifi. Kuma Allah yana son masu kyautatawa, masu taƙawa. Lallai ne Allah yana son masu taƙawa. masu tawakkali sa'annan kuma idan ka yi niyyar zartarwa to ka dogara ga Allah lallai Allah yana son masu tawakkali masu haƙuri Allah yana son masu haƙuri don haka mu duka muna roƙonku da ku yi haƙuri ku rungumi ƙaddararku ku kyautata wa mahaifiyarku ku tsarkake zuciyanku kar ku saka komai a ranku game da rayuwanta na da ina fatan kun fahimce ni kuma za ku tausaya wa mahaifiyar taku Murmushi Fa'iza ta yi ta ce Hajiya wannan ba wani abu bane mun gane abin da ke faruwa tun jiya kuma tun ajiya muka karbi kaddarar mu muka yi mata addu'a Allah ya sauƙaƙa mata duk abin da ke shirin faruwa. Fad ya kama kafan mahaifiyar shi ya ce momi kina tunanin wannan abun zai sama mu ji haushinki ko kuma mu tsane ki kamar ma inda kika faɗa da safe wallahi ba abin da zai sa mu tsane yake bare kuma ma wannan kaddara ce tana kan kowa da sauri momi ta sauko ta rungumi yaran nata tana kuka tana cewa na gode muku na Allah ya muku albarka na gode da kaunar ku gare ni banda babban tashin hankali da ya wuce a ce yau kun ji maganan nan sai gashi Allah ya kawo min abun da sauki fiye da inda nake tsammani alhamdulillah na gode maka Allah ko a haka Allah ya bar ni na gode mishi ban damu da duniya su sani ba haka ita ma faridan ma ban damu ba na gode Kofan ɗakin Farida ne ya buɗe a hankali ta fito falon ganin yadda momi ta rungumi su fa'iza tana kuka tare da magana sai ta taɓe baki ta wuce kicin can ba da jimawa ba ta fito da fruit a cikin plate za ta koma ɗaki alhaji al'amin ya daka mata tsawa ya ce in baki zo nan ba na kama ki sai na ɓaɓɓalla ki mara mutunci kawai baki ta tura mishi tana ƙoƙarin shiga ɗaki taku uku masu kyawu ya yi isa bakin kofan daidai ta shiga tana ƙoƙarin kullewa fisgo ta yi sanda ta yi yadda furut ɗin hannunta ya zube a fuskanta ta yi ƙara sosai sai ka ce an rufe ta da duka janta ya hauyi har ya kawo ta inda su zan ke zaune zaunar da ita ƙoƙarin miƙewa ta fara ya ce ta ce onkul ni ka bar ni ka bar ni ni babu ruwana da abin da kuke tattaunawa a kai tafiya zan yi ni ba ma yar gidan nan ba ne ni babu ruwanku da ni alhaji al'amin ya ce kwarai da gaske ke ba familin mu ba ce Goma ma da kika sani yanzu so nake ma in ƙara sanar da ke in jaddada miki zancen. hararan shi ta tana turo baki. Da bayan hannu ya buge bakin nata da ƙarfi, wayyo Allah na me yi maka, ta faɗa tana harba kafan ta ƙasa. Haja ina ta ce, Tofis a dariya sai ki tsiya ki ji kiran da nake miki, ko wannan da yake yayan mahaifinki baki ji nauyin ma yi mishi halin naki ba, Allah ya shirye ki. na aika a kira ki muna ta buga kofa kin kiki bude dan ga ki ke isheshiya ko yayi miki kyau in ma baki canza hali ba za ki sha wahala wallahi ko da yake ba halin ki bane matsala ta ko kuma wuyan da zaki sha magana a ce zan faɗa miki ina son ki natsu ne ki saurare ni har yanzu bata daina kukan ba amma tana jin abin da ke faɗa sarai Akwai wasu mutane da suka zo jiya su biyu, na san kin gane su tunda dai har ma kika musu ɗiban albarka da kika saba. Abin da zan gaya miki shine ɗaya daga cikin su shine mahaifinki ba Almustapha bane asalin mahaifinki, da fatan kin gane. Sai aka yi rashin sa'a haɗuwanku na farko kika jazawa kanki bala'i saboda mugun halinki da rashin tarbiyyarki. Tsautsayi ne gifta har aka same cikinki zuwa suka yi don su tafi da ke har sun ma kai kara kotu yanzu ranar Monday za a yi zama mun san dai a shekarunki ba su isa su ce za su ɗauke ki ba sai da yardanki sai dai kuma in kin san shari'a saɓanin hankali ne ba musamma san ma inda za ta kaya ba in mun yi nasara an bar ki kenan sai ki kokarin canza hali in kuma ma su ne suka nasara a kanki a kan mu to dole ne su tafi da ke inda ma suke ba mu ma isa ma mu hana ba in kika je can sai ki halin naki da tushe yanzu kan ma ruwa ya kare wa ɗan kada bai gama wanka ba dabara ya rage wa mai shiga rijiya Farida da tun da Hajiya ta fara zancen ta fara zancen bakin jiya ta yi dib da kukanta, dama ko hawaye ɗaya babu, yi kawai take kallon dadinta ta kuma yi da sauri ya saukar da kanshi ƙasa, hakan yana nuna mata akwai gamsasshiyar magana kenan. Mahaifiyarta ta kalla ta hau bin 'yan ɗakin ɗaya bayan ɗaya da kallo. Ga dai babu alaman wasa ta tare da su, take zancen fa'iza na ran nan ya faɗo mata a rai da ta ce, na tsakiyar suna kama da ita sak ba za ba za ta iya tuna fuskokinsu ba saboda rashin mutunci da ta shigo da shi miƙewa ta yi zumbur kamar ma kare ta da yatsa ta nuna kanta ta ce ni farida ba 'yar dadina ba ce kuma in ya muri shi ne mahaifina garin yaya hakan ya faru kuna son ku ce min ba ta hanyar aure aka same ni ba alhaji al'amin ya kaɗa kai ya ce ƙwarai da gaske duk tambayan da kika yi hakan suke babu tantama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ta faɗa da ƙarfi kawai ta yi luwu ta faɗi somammiya da sauri alhaji almustapha ya karasa wajen ta yana jijjiga ta da ƙarfi momi ta ɗaga kai sama a zuciyarta tana ayyana ina ma a ce daga wannan zuman farida ta mutu kenan da hakan ya fiye musu sauƙi gaba ɗayansu da ta ga dai wannan ranan da ta ga wani rana da wani abu zai faru gwara ma kawai ta mutu ruwa alhaji ya ɗebo da sauri bayan ya gama cewa a kan su ruwa don allah a watsa mata kar ta mutu duk cikin su ma babu wanda ya nuna alaman tausayi ko niyan tashi yana ɗauko ruwa ya yafa mata ta sauke ajiyar zuciya da ƙarfi kusan a lokaci ɗaya da saukan hawaye daga fuskan hajiya amina ganin farida ta numfasa ya bata tabbacin bata mutu ba kenan akwai sauran badakala a gaba bin yan ɗakin da kallo ta wuyi ɗaya bayan ɗaya ta sauke idan ta kan mahaifiyarta na na ɗan lokaci kafin na hawaye ya hau sauka mata babu ƙaƙƙautawa da ganin wannan hawaye na gaske ne ba irin na iskanci ba kallon kallo suka yi da mahaifiyar ta na seconds kafin nan ta sunkuya ta yi kan mahaifiyarta da gudu ta shaƙe ta da iya ƙarfinta tana magana da ƙarfi me yasa kika aikata zina har kika haife ni me yasa ƙazantar ki bai tsaya a kanki ba sanda ma kika kawo ni duniya ta mummunan hanyar zina zinar ma ki rasa ma da wanda zaki sai da wanda ma ba musulmi ba kuma ma in ya muri for that matter why why zan kashe ki in kashe kaina kowa ma ya huta shaƙe ta ta yi da gaske da gudu fa'iza da fa suka yo kanta suna ƙoƙarin ɓamɓare ta a jikin mahaifiyarsu amma ina shaƙa irin na faris da baƙin zuciyanta ba shaƙan wasa ba ne alhaji alamin ya kawo mata cafka da iya ƙarfin shi ganin za zille za ta iya illata mishi kanwa binciko ta yayi ya wurgi da ita da gudu ta miƙe ta koma wajen mahaifiyar da ke sauƙi numfashi a hankali tana riƙe da wuyanta da ya sha matsa ga kukan zuciyar da take yi ba kuka babu kuka sai hawaye da ke faranti a idanuwanta ɗaya na bin ɗaya idonta ya kaɗa ya yi jajiri ya ƙanƙance bakinta ya bushe har ya yi wani alaman tsagewa yunkurawa ta ta miƙe ɗakin ta wuce tana shiga ta saka ki ta durƙusa a kan ƙafafuwanta ta ɗaga hannuwa sama take wani kuka mai zafi ya zo mata ta ce Allah na tuba ka yafe mini ka kawo min sauki Allah ka ɗauki raina in mutu wayyo Allah na na saba maka na yi nadama ka yafe min inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mutuwa ka zo ka ɗauke ni ta saka hannuwanta a tsakiyar fuskanta ta durƙusa cikin gwiwowinta tana kuka a hankali take furta zina zina me za a yi da zina illar ta yana da yawa sai a yanzu na ƙara na ƙara gaskatawa Allah ka yafe min na yi maka babban laifi na aikata zina ga har yau ban ƙara samun natsuwa a rayuwana ba me za a yi da zina zina babbar illa ce tabo ne wanda baya goguwa duk yawan shekaru Allah ka yafe min ka sauƙaƙa min ka ɗauki raina ko ta farida kuka take yi mai tsanani babu mai rarrashi don ƙofan a rufe yake ba ta buƙatar rarrashi saboda kukan ne kaɗai zai wanke mata zuciya wuyanta da ya sha makuri ne ta kuma shafawa ji take kamar ma ya tsage ta miƙe zuwa wajen madubi tana ƙara kallon wuyanta ta ce in ba ir zina ba yaushe ma ɗan da ka haifa da zai maka haka dan sunna ba zai taɓa ba zai taɓa farawa ba farida me zan gaya miki addu'a zan yi miki ko kuma in fita hanyanki tunda dai Allah ya halicce mu tunda Allah ya halicce mu mu ne ya ce mu rike ki shi ne zai yafe mana. Ya ce mu roƙe shi zai yafe mana, Allah ya yi ni tare da ke, na riƙe ki. Na yi mishi laifi, na yi nadama na toba kuma ban sake yi ba. Da ke, shi illar zina yana da yawa sai Ubangiji ya jarabce ni. Ubangiji ya jaraba ni ne da ke Allah ya sani na yi iya ƙoƙarina a kan tarbiyyar ki amma kin ƙi natsuwa bare ki wa kanki asiri ya zama ya ma zan yi ne da ke farida tana magana tana hawaye tare da shafa wuyanta kuma tana magana tana sauka kan hanya tunda alhaji al'amin ya yi jifa da ita ta miƙe ta yi kicin da gudu ta ɗauko wuka ta yi ɗakin momi da gudu tana cewa wallahi sai na kashe ta kafin in kashe kaina ba ita ta ce ba ta da natsuwa da kamun kai ba ki fito nan mazinaciya momi da ke tsaye a ɗaki him sunan da farida ta kira ta da shi ta rufe kunnuwanta duka biyu da ƙarfi ta zube a ƙasa tana ƙoƙarin haɗa ƙafanta akan kunnen nata duk ƙoƙarin kar ma ta sake jin wannan mummunan kalma a bakin ‘yarta, ganin har ta faɗi a ƙasa, yasa ta faɗa kan gado ta ɗauro filo a kai tana danne kunnuwanta da ƙarfi. Buga ƙofar Farida ke yi da ƙarfi tana cewa ki buɗe ƙofanki, ki gani wallahi sai na kashe ki, in nuna miki ranar zina a duniyan nan, in kin je lahira za ki ce irin zinar da kika haifa ce ta kashe ki. momi ta kuma danna filo da iya ƙarfinta har ma ba ta iya numfashi mai kyau amma hakan bai hana ta jin kalaman 'yar ta ba dadi ya karasa wajenta yana roƙonta akan ta bashi wukan hannunta da ke sheƙi da alama ma ba taɓa amfani da shi ba ta ɗaga wukan sama tana kallon shi kamar ma ba ta taɓa sanin shi ba ta ce wallahi in ka taɓa ni sai na caka maka kuma na cakawa kaina hannun shi duka biyu na sama yana roƙonta ya ce ki haƙuri don Allah karki caka karki caka ki zauna mu miki bayani it was a mistake wallahi ba halin amina ba ne. tsautsayi ne da kuma kaddara please listen to me princess ni ne fa dadinki mai sanki kina ganin akwai wanda zan bari ya tafi da ke ne rikici kawai dai suke nema da mu amma kotun da aka shiga su ma isa ma su tafi da ke ba i want allow them yana magana ne yana matsawa a hankali ba za mu taɓa barin su ba ba za mu bar su ba ta ankare ta kuma ɗaga wukan ta ce kenan kana nufin da gaske in ya muri ne mahaifina tana magana tana jijjiga kai tare da ciza koranta hawaye na zubo mata kenan zina aka yi aka haife ni kana nufin ni ba yar sunna ba ce ni yar zina ce no it can't be true please das tell me it is a liar ka gaya min wasa kuke min kai ne mahaifina ba wancan in ya murin ba please daddy tell me now tell me Shiru ya yana hawaye kan hakan ya kuma tabbatar mata da gaskiya abinda kunnuwanta suka jiyo mata haka ne. Tell me, it is a lie, tell me. Ya jijjiga mata kai ya ce, Princess, it is the plan truth. Ki zama musulman kwarai, mai karban kaddara mai kyau ko mara kyau. Mominki ba 'yar iska ba ce, tana da natsuwa sosai, ba ta kula kowa sai ni a lokacin tsautsayi ne da rabon haihuwarki. Allah ya tsara sai kin fito a tsakiyansu. ba su isa masu kaucewa kaddararsu ba ta firfito da idanta waje ta ce ƙarya kake yi wallahi ƙarya ne in har ita mutuniyar na tsatsuwa ce me ma ya sa mata aikata zina ubangiji ya ce kar mu kusance shi ba cewa ya kar a aikata shi ba kaɗai a'a cewa ya kusantar shi ma ya hana ko za ka ce min fyaɗe aka yi mata shiru ya yi ta kaɗa kai ta ce you see you see you are safe you see yourself. hakan yana nuna ba fyaɗe ba ne da saninta aka yi mata ita ta kai kanta me sunanta kenan tunda dai har ma za ta je ta aikata zina da kafarta ba a takura mata ba dadi kai ma makaryaci ne tunda dai za ka kare ta ka ce ba halinta ne ya tabbata ta saba a kaina ne Allah ya kama ta I will never forgive her kuma ki rubuta ki ajiye sai na kashe ki ko ba yau ba na tsane ki na tsane ki har abada babu ni babu babu ki zan shiga duniya in faɗa sana'ar mahaifiyata na iskanci da zina sai hankalinki ya kwanta na gaje ki kin ga a haka ni ma zan kawo miki 'ya'yan zina har guda biyar ki samu ki samu mai gada shikenan tashin hankali babbar magana Momi take wani zuciyan ya ayyana mata ta kashe kanta a lokacin ko za ta huta da sauri ta miƙe ta fara binciken wani makami ma za ta iya kashe kanta da shi. Ba ta samu ba har ma bayan gida ta shiga tana nema can idan ta ya sauka kan reza da ke kan dressing mirror da sauri ta nufi wajen ta ɗauka ta buɗe shi daidai shi daidaita shi ta tsintsiyar hannunta ta wajen jijiyan sama da yatsunta. Shiru ta yi take wani tunanin ya zo mata a rai in ta kashe kanta duk wahalan da na ji lokacin cikin ya zama a banza kenan in na kashe kaina in je in ce ma ubangiji na me kenan duk wahalan da na ci lokacin cikin ya ma zama a banza kenan sai yanzu akan fari da zan zubar da ladana ban ji kunyar ubangiji da iyayena ba sai farida yarinyar da na iyakacin kokari na dan ganin ma na ba ta tarbiya mai kyau amma ta saka kafa ta yi fatali da shi yarinyar da na rayu cikin fargaba da kunci a dalilinta yarinyar da na yi naƙudanta na haife ta da kaina no farida kin yi kaɗan in halaka kaina saboda ke tunda dai har na barki cikina har ya kai wata tara kina cikin cikina Bayan duk wahala da tsangwama da na dinga sha sai a yanzu ne ma zan ji kunyan kunyanki da kunyan duniya in kuma ƙara wa kaina wani babban zunubi na kashe kaina. Sauran yara na fa, no I can't do that. I have to be strong. I have to fight it. Take ta ji wani ƙarfin zuciya ya shigo mata da sauri ta yi wurgi da rezan ta share hawayen fuskanta. Duk abin da take yi idanta yana kan madubi ne, waje ta yi idanta ta bushe kamar ma inda zuciyar take a bushe idon ta yi bushe, tana bude kofan ta nufi Farida gadan-gadan ta ce zo ki kashe ni, sai in tabbatar ke din ba ‘yar halak ba ce. Da gaske Farida ta ɗaga wuka ita ma ta nufo mahaifiyar suna haɗuwa momi ta kama hannuwan Farida mai wukan ta fisge wuƙar ta yi wurgi da shi ta ce Farida ke ce was abin da ya taɓa na a rayuwa. Ki sani ba zan gaya miki komai ba dan in wanke kaina. Amma zan rantse miki da Allah ni ba mazinaciya bace. ce, tsautsayi ne da tsananin rabon haihuwarki tsakanina da Emeka. Ko a wasa ban taɓa tsammanin ma hakan zai iya faruwa da ni ba. Kaddara ce wacce ma bai wuce kan kowa ba. Amma ki kashe ni, ki tabbatar wa duniya ke cikakkiyar sunanki Farida. Ki kashe ni, ko ni ma ma zan huta da masifar da nake ciki a dalilin ki. Ta riko hannun Farida da ƙarfi tana jijjiga ta ce ki kashe ni, ni ce. Na ce ki kashe ni. Babbar magana. to ta ce ki kashe ta kina iya kashe ta in kina da ra'ayi duka duka anan wurin zamu dakata sai mu hada littafi na gaba don jin yadda za ta kasance littafi na 22 kenan